Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokacin la'asariya na 29 ga watan Disamba shekarar 2016 a kan bitoci 21, 22 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da naziru ahmad hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai kasar Siriya ta sanar da cewa dakaranta za su fara tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar baki ɗaya a gobe Juma'a. Sannan jami'an gwamnatin ƙasar Philippines sun ce kimanin mutane 32 sun ji rauni a yau Laraba sakamakon tashin waɗansu tagwayen bama da aka wani ɗan a filin wani wasan dambe a lardin Leyte. kasar China ta ce nan ba da daɗewa ba za ta kaddamar da wani sabon tsarin yaƙi da cin hanci da rashawa da zai yi tasiri a babban birnin ƙasar da kuma lardunan Shanxi da kuma Zhejiang. to bayan kun gama jin labaran za ku yi kokari da sojojin kamaru ke yi wurin yaƙi da boko haram sun shiga uh, wannan wato uh, birni na uh, goshi a najeriya saboda su taimaka wurin buɗe hanya da ya tashi daga bama zuwa banki banki ta shashin kamaru hakan nan bama ta can najeriya wato eh, zuwa marwa a gada kuma shugaba mai jiran gado nana akufa ado yana nan yana shirin kama aiki a ranar bakwai ga watan janairu menene ma duk wani irin nauyi aka kauna wa sabuwar gwamnati sai ta san ana cewa dabara ya rage mai shiga rijiya sai ta saurara in ta karɓar mulki ne sai ta duba hanyoyi da kamar ta bi idan za ta iya to shi kenan kuma ba za ta iya ba za ta ga talakawa. To muna da kuma rahoto akan wani taron 'yan jarida da sojojin Najeriya suka yi a Maiduguri inda suka bayyana sun gama da Boko Haram. Haka kuma akwai shirin sai bango ya tsage da Jummai Ali za ta gabatar. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Kasar Siriya ta sanar da cewar dakarunta za su fara tsagaita wuta a ƙasa baki ɗaya daga gobe Juma'a. Kamar tsagaita wutar da aka yi a lokutan baya, yarjejeniyar ta shafi sojojin Siriya da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye amma ban da ƙungiyoyin mayaka irin su da ish. Rasha da ke goyon bayan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da kuma Turkiyya da ke goyon bayan ƙungiyoyin 'yan tawayen sun ce za su tabbatar da an kiyaye yarjejeniyar. moscow da ankara sun ɗauki tsawon makonni biyu suna tattaunawa farkon wannan watan ne bangarorin guda biyu suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kwashe 'yan gudun hijira daga birnin aleppo na kasar syria da ke karkashin 'yan tawaye a makon jiya ministocin harkokin wajen rasha da iran da kuma turkiya suka hada a moscow domin tattaunawa akan syria bisa ga cewar ma'aikatar harkokin wajen turkiya turkiya ministan harkokin wajen kasar mevlut cavusoglu ya yi magana har sau biyu ta wayar tarho a wannan mako da takwaransa na rasha sergi labrov jama'an gwamnatin philippines sun ce akalla mutane 32 ne suka samu rauni jiya laraba sakamakon tashin wasu bama-bamai guda biyu yayin da ake gudanar da karamin wasan dambe a tsakiyar birnin laids jama'an 'yan sanda na yankin sun ce an kai mutane goma sha shida da suka samu rauni a asibiti daban-daban a yayin da aka duba lafiyar sauran kuma aka sallame su akalla guda goma a cikin waɗanda suka samu raunin ƙananan yara ne wato da, da suke tsakanin shekaru bakwai zuwa sha biyar 'yan sanda na kokarin gano waɗanda suka kai wannan hari kuma kawo yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin 'yan yakin sunkuru sun kafu ne a yankin layet wanda ke da tazaran kilomita 610 daga kudancin babban birnin manila amma babu wata alama da ta nuna su ko kuma wasu kungiyoyin 'yan tawaye na da hannu a harin shugaban kasar rodrigo duterte ya gargaɗi akan shigowar 'yan tawayen daesh a cikin kasar philippines idan har kamfen ɗin sojojin amurka na karkaɓe 'yan da'ish din daga iraki da kuma siriya ya yi nasara Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Mutane hudu ne suka mutu a wani al'amari da wata kafar yada labarai ta gwamnatin China ta bayyana a matsayin harin ta'addanci da aka kai a ofishin jam'iyyar kwaminisanci da ke yammacin yankin Xinjiang mai yawan al'umma. jami'an yankin sun ce mayakan hudu sun tada bama-bamai da aka hada a cikin gida jiya laraba wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda da kuma raunata mutane uku bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na gwamnatin zinjiu rahoton ya ce 'yan sanda sun harbe maharan guda hudu yayin da suka bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci an kashe ɗaruruwan mutane a iyakar yankin zinjiyan a shekarun nan sakamakon mummunan tashin hankali tsakanin musulman ugu da kuma 'yan kabilar han na sin masu rinjaye gwamnati ta ɗora alhakin tashin hankalin kan al'ummar yugo masu tsatsauran ra'ayi waɗanda ke neman 'yancin cin gashin kansu daga china sai dai ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yan gudun hijira suna masu ra'ayoyinsu cewa matsin lamba da kuma danniyar da gwamnati take yi wa addinin kailar ƙabilar ugu da kuma al'adunsu ya haifar da tashin hankalin zargin da gwamnatin china ta musanta. a halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar china ta ce za ta kaddamar da wani sabon tsarin yaki da cin hanci da rashawa mai karfi a beijing babban birnin kasar da kuma yankunan shanzi da kuma zhejiang japan sun ce an shirya sabon tsarin ne ya zama mai zaman kansa wanda zai kunshi hukumomin sa ido da za su rika sawa masu rike da mukaman gwamnati ido da suka hada da fannoni na harkokin shari'a waɗansu masu sa ido a kan lamura sun yaba ma kirkiro da wannan sabon tsarin da suka bayyana a matsayin tsarin da na ci gaba ne wanda zai ƙara martaba da kuma kasancewar tsarin sa ido mai cikakken iko wasu kuma suna shakku cewa hukumar za ta iya zama mai zaman kanta ba tare da jam'iyya ta yi katsalanda a harkokinta ba suna kuma bayyana fargaba cewa irin ikon faɗa a da jam'iyyar ke da ita shi shine zai sa a ƙara yi wa ainihi ko kuma a ƙara samun yawan cin hanci da rashawa a ƙasar ranar lahadi wani kwamitin jam'iyyar national people's congress da ake kira npc a takaice ya amince da tsarin garan bawul ɗin na farko da nufin cewa za a mai da tsarin sa ido na hukumar ta ƙasa wato waje guda da nufin shawo kan wato albazaranci da ake yi da wato dukiyar ƙasa wanda ya ma ƙasar katutu a ƙarƙashin shirin kwamitin da ke kula da shirin zai kafa babban ofishi da kuma ƙananan hukumomi wanda zai dinga ba da bayani ga jam'iyyar na npc za su kasance masu zaman kansu sa'annan kuma za su wato na ƙananan hukumomi ne ɓangaren shari'a kuma za su rika samu wato reshe-reshen domin samar da bincike a kan jami'an da ake da ke rike da ofishi na ƙasa baki ɗaya. Shahararriyar 'yar wasan fina-finai ba Amurkiya Debbie Reynolds ta rasu a jiya Laraba sakamakon matsalar bugun zuciya kwana ɗaya bayan rasuwar 'yarta ita ma tauraruwar fina-finai Carrie fisha Jarumar 'yar shekaru 84 Reynolds ta faɗi da rana a gidan ɗanta a yammacin Beverly Hills da ke California. An kai shahararriyar jarumar asibiti lokaci kaɗan bayan an kira motar asibiti zuwa gidan ɗan nata. Todd Fisher ɗaga Reynolds ya tabbatar da mutuwar mahaifiyarsa ga kafafen yada labarai masu yawa inda yake cewa tana son ta kasance tare da Kerry. Ya ƙara da cewa yanzu tana tare da Kerry kuma haƙiƙa zuciyoyinmu sun yi rauni. Yake faɗa daga asibitin Cedars Sinai Medical Center da ke Los Angeles. Inda aka ɗauki mahaifiyarsa a wata motar ambulance ya ce zafin mutuwar 'yar uwarsa ya yi wa Reynolds yawa. Reynolds da Fisher sun fito a cikin wani shiri na musamman da aka nuna a taron bikin fina-finai na Cannes a Faransa a farkon wannan shekarar mai taken Bright Lights. An shirya fara nuna shi a tashar Home Box Office a farkon shekara ta 2017. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wata rundunar sojin ƙasar kamaru ta operation alpha ta kutsa a garin ngoshi don taimakawa wurin korar 'yan boko haram to sai dai motar su ta taka nakiya da 'yan boko haram ɗin suka binne kuma ya raunata sojoji biyu ga wakilinmu garba lawan da ƙarin bayani rundunar dakarun sojojin ƙasar jamhuriyar kamaru sun samu nasarar shiga cikin garin goshe mai tazarar kilomita 22 daga garin gashiya, an da zaratan sojojin suka yi artabu da maharan boko haram an yi mummunan ɗauki ba daɗi a wannan ƙauyen an da aka halaka maharan boko haram da dama sannan kuma dakarun tsaron suka kamo maharan boko haram waɗanda suka miƙa kansu da kansu kana sojojin sun kwato kayayyakin yaƙi da dama wanda maharan boko boko haram din suka arce suka bari wannan kutsen da dakarun operation alpha suka yi suna da aniyar buɗe hanyar bama banki zuwa marwa ne an da maharan na boko haram suke cin gashin su babu babbaka na tambayi mai gana abba a matsayinsa na ya bada shawara a bangaren tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru ko me yasa sojojin kamaru suka shiga ƙasar ta tarayyar najeriya domin kamo maharan boko haram a gaskiya wato abin da yasa ah, dakarun ah, tsaro na ƙasar kamaru suka shiga najeriya ba wai sun shiga ne da sunan eh, wato dakarun kamaru ba sun shiga ne da sunan dakaru wato na jamhuriyar in eh, wato eh, lakchat to sun shiga wannan wato birni na goshi da najeriya saboda su taimaka wurin buɗe hanya da ya tashi daga bama zuwa banki banki ta shashin kamaru hakan nan bama ta can najeriya wato zuwa marwa wato sun shiga don su buɗe wannan hanya saboda hanya ne da da ya kasance yan boko haram sun kwace wannan hanya ba dama mutum ya keta kira 'yan kasuwa hanya ne kuma da 'yan kasuwa suna yawan yawan bi ta nan to eh, abin da yasa kenan aka bi ta nan to wannan kutsawa da suka yi an samu dai dan an ci nasara amma kuwa an yi dan rashi amma ba rashin rayuka ba ko ka san yawan maharan boko haram da sojojin suka kamo da kuma kayayyakin yakin da suka kwato daga hannun maharan na boko haram har zuwa yanzu dai ba a ba da wato eh, lissafi cikakke akan wannan ba amma abin da za a iya sanarwa jama'a shine eh, lokacin da aka je wato wannan kutsawa cikin birnin goshe akwai eh, bomba da ya fashe da motan sojojin kamaru ne ya hau kai amma babu wanda ya mutu wato mutum biyu ne dai suka ji ciwo a ciki to an yi nasara dai kan wurin kama eh, mutanen boko haram akwai waɗanda aka kama da dama ba a riga an sanar da eh, adadin su ba haka kuma makamai dewa an kama a wannan wato operation Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru su ta bayi da kalmar shahada suna rushe sakon zaman lafiya. To madalla a gaida Malam Garba har yau dai akan zance tsaro. Rundunar dakarun Najeriya ta bakwai da ke Maiduguri ta ba da sanarwar cewa ta gama da kungiyar Boko Haram da ke wannan guri. Yanzu abin da ta fi mai da hankali shine yadda za ta tsare al'umma ga Haruna Dauda da rahoto akan haka. kwamandan rundunar na operation lafiya dole major general loki rabo ya shaida ma labarai a garin maiduguri cewa rundunar nasa yanzu aka ta nasara akan yayan kungiyar boko haram din wannan zakan suke ci gaba da tserewa Kwamandan ya kuma gargaɗi jama'a da su guji baiwa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin mafaka wanda ya ce zakan suna nan suna ci gaba da neman ɗaiɗaikunsu. Phone deployed at arrested one Abdullahi liberties. And investigation revealed that he is from Burkina Faso and is currently in custody. Ya ce a ranar ashirin ga wannan wata rundunar nasu ta kame wani da ake kira Abdullahi a ƙauyen Zamari da ke karamar hukumar Jere tare da kuma wasu mataimakansa kuma binciken da suka yi ya nuna masu cewa dan asalin ƙasar Burkina Faso ne kuma yanzu hakan yana hannun mu. Um, a total of 1,240 that is in this case of this one week 1,240 were arrested. ya ce cikin mako guda dai sun samu nasarar kame 'ya'yan kungiyar boko haram 1240 wanda kuma yanzu haka suna hannunsu ya ce a cikin wannan kwanakin ne ma wasu 'ya'yan kungiyar boko haram din guda 30 suka miƙa kansu da kansu ga jami'an tsaron jamhuriyar nijar sai dai ce ba zai iya tantance waɗannan ko 'yan nijar ko kuma 'yan najeriya ba da ce amma suna nan suna ƙoƙarin haɗa kai da takwarorin su na nijar din don gane ko 'yan wani ƙasa ne mun kuma tambayi janar irabon game da hoton wani ɗan ƙasar faransa da aka ce an kame na ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar boko haram din a dajin sambisa sa eh, wanda ya ce eh, ya ga hoton kuma ma wasu jaridu ma sun buga uh, ya ce wannan hoton ba namu ba ne ba sojojin najeriya ba ne kuma ba mu santa ba to koya zai bayyana irin yan kasashen waje da ke shiga cikin wannan kungiya na 'ya'yan kungiyar boko haram din sai ya amsa da cewa ya ce batun shiga 'yan kasashen waje cikin waɗannan ƙungiya har yanzu dai bamu gama tantancewa ba amma muna nan muna aiki da sauran takwarorinmu na wasu kasashen don ganin cewa mun iya tantance irin waɗannan mutane yanzu ka dai jama'a ta bayyana farin cikin su musamman ma al'umman jihar borno na game da tarba tsoron nan mahara da rundunar sojan ce ta yi a dajin sambisa wanda kuma shine ɗaya daga cikin dazuzzuka da ake tantan cewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin sun tare ciki haruna da biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda a kasar da kuma da kasar ke shirin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. A yayin da shugaba mai jiran gado na Akufa Ado ke jira ya kama aiki wasu kuma na ganin ana samun jinkiri wurin aikin miƙa mulki. to na tuntuɓi imrana abubakar bai fashin baki ne kuma ya min tsokaci akan wannan jinkiri ko yalla zai kawo damuwa ko a'a. Eh, to alhamdulillah yadda nake wani al'amari shakka babu duk da cewa da an samu jikiri nan da can amma bayan tsammanin zai hana ruwa gudu ba wurin gabatar da ko kuma mika mulki ga sabon gwamnati domin ai shi kakakin kwamiti na bangaren shugaban kasa ya yi bayani dalla-dalla yadda harkokin nan ke tafiya saboda haka kuma ya ce duk abin da ake yi shi shugaban kasa mai jiran gado yana sane kuma yana nazarce-nazarce yadda abubuwa suka kasance daga wato hannun tsohuwar gwamnati saboda haka dai ya fahimta ta babu wani abu da zai kawo damuwa ko kuma zai hana ruwa gudu. To bari mu duba akwai korafi da ainihin bangaren jam'iyya wacce ta lashe zaɓe take jiran kafa gwamnati take cewa wato akwai naɗe-naɗe da wasu ƙare-ƙaren albashi da wannan gwamnati mai barin ofishi take yi. Ya kake ganin wannan abin shin wani abu ne wanda zai iya kawo ma ainihin sabuwar gwamnati tsaiko? Eh, babu wani magana ta maganar tsaiko a harkar abin wurin gudanar da harkoki ta idan mata gaba daga mulki domin idan kai la'akari da can idan an yi zaɓe aka samu canjin gwamnati akwai dai wannan abin nan magana ta abin nan transition din wato mika mulki daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati amma babu wata doka da yake an kafa ta sai a shekarar dubu biyu da sha aka kafa doka ya kasance wajibi ne za a yi bayani dalla dalla saboda haka ban ga wani abin nan matsala zai abin nan za a samu matsala da dukkan al'amura ba insha Allah kuma zai tafi daidai da kamata ya kasance akwai wata doka da yake in an samu canjin gwamnati ya kasance duk wani maganan ƙara albashi wani maganan da ne da ya kamata a dakatar da shi a bari sai an rantsar da sabon shugaban kasa ko kuma sabon gwamnati amma tun da doka ko kuma kundin tsarin mulki ya ba shugaban kasa mai ci yanzu ko kuma barin gado yanzu kada babu wani abin da za a iya yi dole a haƙura ko menene ma duk wani irin nauyi aka tura wa sabuwar gwamnati sai ta san ana cewa dabara ya riga mai shiga rijiya sai ta saurara in ta karɓi mulki ne sai ta duba hanyoyi da kawai ta bi idan za ta iya to shi kenan kuma ba za ta iya ba za ta ga talakawa. To a gaida Malam Imrana Abubakar kenan mai inkiya Malam Bawa. sai dai ranar bakwai ga watan janairu ne gane za ta nada ko kuma za a rantsar da sabon shugaba mai jiran gado da na adidankwa a kufu ado wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma wato karfe goma kenan da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba bango masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu tuna baya ne akan wani shiri da muka taɓa yi akan aikin haji da mataimakin daraktan yada labarai na hukumar alhazan Najeriya Alhaji Ubamana lokacin da ya amsa wasu tambayoyi kamar haka. salam. Tambaya ta anan ita ce ina mamakin yadda wasu daga cikin alhazai kan tafi a ƙarshe. amma kuma sai ga sun dawo a farko don su sun dawo a sakon farko kina ji na eh yana jin ki saboda zaman to wasu ko masu faɗa a ji kuma shafafu da mai su suka tafi a ƙarshe amma sukan dawo a sakon farko to tambaya ki ta biyu fa tambaya ta ta biyu kuma shine yadda ake wa alhajin Najeriya wajen yin tantance su kafin su dawo in za su dawo a filin jirgi sai da za ka ga alhaji har ya kwana yayin da zumma wai ana tantance su amma a sauran kasashe zan ganin nan da nan awa ɗaya biyu uku an tuntunta alhazan su sun samu damar tashi da komawa gidansu don haka nake tambaya ko ne ke kawo wannan tsaikon to kin gama tambayoyin ki eh da fatan Allah ya mai da babban bako gida lafiya to malam uba gare ka to gaskiyar magana dai shine bayan da za a ce mahajjaci wai ya zo daga ƙarshe ya koma da jirgin farko sai idan irin wa'annan mutanen ne ɗaya ko ya bi jirgin yawo da iya zuwa ya koma da wuri biyu ma'aikaci ne a hukumar azai alal misali 'yan majalisu wannan aikin su zai tabbatar an yi aikin akwai waɗansu daga cikin su da sun gama suke dawowa akwai kuma wanda suke tsaya sai ƙarshe amma gaskiya banda irin wa'annan ba su da yawa wa'yansu eto eh idan alal misali ko bari ba da wani misali yanzu alal misali a ce jirgin kirby zai dawo in jirgi ne mai ɗaukan mutane alal misali ɗari biyar da talatin yawanci sai a ce ita wannan jiha da kawo mutane kamar ɗari biyar da ishirin da sauran guda biyar ɗin sukan yi ɗaurowa ma'aikatan jirgin nan ne suna da dalilin da za su dawo sukan yi ɗaurowa irin kamar 'yan majalisa ko wani wannan aikin shi ya zo ne ya koma sukan yi ɗaurowa cikin wannan guda biyar ne amma wai a ce waɗansu sun zo daga ƙarshe yadda take magana da ɗan kenan gaskiya yana da wahala wani lokaci ya kamata a dinga eh, mutane adalci saboda ba san yanayin aikin su ba ba san me suke yi ba da an gansu sai a ɗauka alfarma ne amma gaskiya yawanci ba haka ba tambaya ta biyu shi ne eh. tambaya da ta biyu da take cewa ah, wajen tantancewa jimawa a filin jirgin sama ta a tantancewa gaskiyar magana shi ne mu ne da dai gaskiya ta ci gare ta a dokar yawo in shiga jirgin sama duk duniya banda kilo talatin da biyu alal misali da kamar mu a najeriya ake cewa mutum ya sa a jikin shi ya tafi da ita har lokacin in ka wanda za ka rike hannu ka shiga da shi zai wuce kilo takwas amma ɗan najeriya walanti neman yayan mata ku yi haƙuri <laughs> Ha goyo muna yi da kaya ko <laughs> yawwa a yi goyo a yi ciki a rike jakar ta mata wanda kowa ya san daman bayan da za ka raba su da wannan kuma su rike wannan jakar abin da nake son mutane da dama su fahimta shi jirgin nan akwai adadin kayan da zai ɗauka akwai adadin man da zai ɗauka akwai adadin mutanen da zai ɗauka idan ya wuce wannan hatsari ne da kowa da shi wannan ya shiga jirgin da shi jirgin kanshi da matukin jirgin dalilin da ya sa 'yan najeriya ke fatan lokaci sosai a tasa jirgin sama kenan amma gaskiya shi ma wannan saboda matakai da aka ɗauka ya ragu alal misali abin dai ban kaushi da kunya shi ne za ga mutanen mu har yanzu ka zo da wannan kayan a filin jirgin ana tantance ana cire ma ana sefarwa a cikin wani za ka amma a kowace shekara ana faɗaɗar da mutane wala har yanzu ba mu daina ba to ajiya gaskiyar magana shine laifinmu ne mu 'yan najeriya in muna so a ɗauke mu da daraja mu gyara halin mu to malam uba nan kasashen da suka ci gaba in ma ka je ko wannan hand luggage din da ake cewa ba za a ma baka ka shiga jirgin da shi ba in kuma ka yi kaya da yawa yau in ka kuma yi kaya da yawa ka biya to mu yan Najeriya sai mu je ga adadin da aka ce mu ɗauka ba mu da kuɗin biya kuma mu tsaya muna roƙo wannan halin mu ne ko a nan kasashen ana yi. gaskiya ke ko ba ki sani ba mahajiya saboda irin wannan akwai jirage da kamfanoni da sukuki hukumar alhazari ta ƙasa ake kiran su masu ɗaukan excess luggage sai an tantance su a sanarwar mahajjata cewa idan kina da kwantena guda ne kike so ki kai Najeriya ko Canada ga kamfanin da zai kai ma gida Najeriya. Ni nan na sha amfani da su. Hmm. Wani ya bani sako ban ma dosan wannan saboda doka ce ni na santa. kuma ba zai zama ni ne mai karya ta ba sai in je in ba da kuɗi na wani lokaci kafin zama kayana na gida amma mutane ba za su haka ba sun so so in an je ana walakanta su ko ina ki a ce yan najeriya kamata kuma a ce mu dinna mu ne jakadan najeriya dan kai mai kyau ka tarka da daya kai mara kyau ka to mun samu gombe gombe gare ku ko to sunana abdullahi adamu To Malam Abdullahi. Tambaya eh, ta a nan ita ce, maganan abinci da ɗan Gombe ko ɗan Afirka ko dan Najeriya ya saba ci bai saba cin abincin wa'annan larabawan ba. Saboda yawancin abincin su da tafannuwa da wani irin mai wanda ba ma jin daɗinsa mafi yawan mu Sai ya zamanto kuma dole shine za a baka a don zuwa na maka ne ko sabbin su bana ci saboda ma bana karba saboda bana iya ci sannan in ka bar gidanka ka je wata kasar ai dole ka yi hakuri to yanzu me za ka me kake son malam uba ya gaya maka abin da nake so malam uba ya gaya min maganan abincin nan ya zama dole ne su su ba mu abincin da ransu yake so ko kuma ya kamata alhaji idan ya je daga nan a bashi abin da zai iya ci kar ya dawo Najeriya a lalace saboda ni kaina ina zuwa masallaci sai a zaune wani lokaci nake yin sallah saboda yunwa ba na iya cin wannan abincin nasu da ake bayarwa a wannan dan kwalin. To Malam Abdullahi Malam Uba ɗazu ka sake dawa wannan magana amma Malam Uba ya yi bayani dalla dalla saboda haka in da wani kusa da kai ka ba shi ya tambaya. To shi ce nan bari ba a. <laughs> Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana na Malam Umar Gombe. To. to ya za a ya sauƙaƙawa alhazai irin wasu ɗauyi wahalhalu irin na na bta na sauro mutum a ce ya je maka sai ya je banki ya canja wannan ya canja wannan sai ka samu ba kauye wanda bai san yadda za a yi canjin na a kudin sa ya bata. to malam uba me za ka gaya ma wannan oh baka da kana da sauran tambaya ne. a ban da ita. to malam uba gare ka. to shi magana bta dai abinda mutane da ke so su fahimta shine kuɗinka ne an baka. kuma ana bita ana sanar da mutane eh, hmm. ma'aikatan hukumar zanzai na jihohi kamata doci hmm. eh, hmm. su sun fahimtar da mutane cewa riyal din nan in kuma dola aka baka idan za ka canza dola ga riyal kaza da za a baka kamata ya koda takarda ce kamar fulaya su rubuta su dan kuma ba za a taru a duka ba wanda ya san nawa za a canza kuma dola ba idan dai ana tare aka samu kamar mutane hmm. uku hudu biyar ina da hmm. tabbacin cewa mutum ya tambaya in bai sani ba hmm. za a fahimta da shi amma alhakin gaskiya yana kan hukumar alhazai na jihohi ne don To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To yanzu kuma sai saƙonni da kuka aiko mana. sako na farko na cewa muna jinjina wa gwamnati tarayyar najeriya bisa samun nasarar gano ma'aikatan bogi dubu hamsin da ta yi tare da adana naira biliyan ɗari biyu da ake biyan su a asusun gwamnati muna fatan gwamnatin za ta ci gaba da bankaɗo irin waɗannan ma'aikata na bogi daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da alhaji garba mai yan kunni rijau sako na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin kaduna da ta ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da hannu wajen tada fitina a kudancin kudancin kaduna domin ya zama izina ga masu niyyar tada fitinar daga naziru abubakar sabo gusau wannan sako na cewa salamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya yau muna son ku bamu dama mu yi jinjina ga rundunar sojin kasar mu najeriya akan yadda ta tarwatsa yan boko haram daga dajin sambisa hakikan wannan abu ne mai kyau da fatan su ma barayin shanu da barayin ɗanyen man fetur masu fasa bututu za a gama da su sako daga abba sa'ad mahuta da usaina lawal dan mai kankara wannan sako na cewa muna kira ga masu hannu da shuni a kasashe da ke da 'yan gudun hijira da su tashi tsaye su taimaka musu ganin yadda sanyi ke ƙara tsananta sako daga mai lange-lange yalwa da hamza ga Ladima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri wannan sako na cewa assalamu alaikum voa a madadin al'umman garin tsagim da ke cikin karamar hukumar mani a jihar katsina muna miƙa sakon godiyar mu ga mai girma gwamnan katsina aminu bello basari akan ci gaba da aikin wutar lantarki da ake mana muna fatan za ka ƙara kawo mana abubuwa abubuwan ci gaba kamar hanya da samar da kayan aiki a asibitinmu daga honorable abdulsalam muhammad lema tsagim to madalla yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice Ƙasar Siriya ta sanar da cewa dakaranta za su fara tsagaita wuta a ƙasa baki ɗaya daga gobe Juma'a. kamar tsagaita wutar da aka yi a lokutan baya yarjejeniyar ta shafi sojojin siriya da kuma kungiyoyin 'yan tawaye amma banda da kungiyoyin mayaka irin su da ish rasha da ke goyon bayan shugaban kasar siriya bashar al-assad da kuma turkiya da ke goyon bayan kungiyoyin 'yan tawayen sun ce za su tabbatar da an kiyaye yarjejeniyar to madalla da wannan ne kuma muka zo karshen mu sai kuma da yamma za ku ji mu da ke da wasu wato shirye-shirye inda za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku akan irin gudunmuwa da kasashe makwautan najeriya za su ke bayarwa wurin yaƙi da boko haram yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa da muryar amurka musamman ma wato nazir ahmad hausawa kenan da kuma mai ba da umarni wato sa'ida hamdun da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato rabba baba ya ku makeri ke sallama da ku a huta lafiya